Mama. Allah saboda masu sauraron mu a nesa ba gani suke ba ko da yake masu talabijin za su iya gani amma na can can karkara su dai sai dai su ji mu a rediyo wannan shewa da kuke ta ji ana yi a biyu ake yin ta na farko dai ko in ce uku ma na farko dai saboda waƙoƙin ko waƙar ta shiro mutane da yawa na biyu a cikin waƙoƙin ta ambaci waɗansu daga cikin manyan mu waɗanda suka gabata kamar marigayi sa Bello da kuma Malam Aminu Kano da Sa'o Bakar Tafawa Balewa ta ambace su take masu fatan Allah ya gafarce su ya kuma kyautata bayan su to amma kuma babban dalili na uku da yasa aka ƙara shewa mai yawa shine irin karin da ta samu domin har kwace ta yawa wasu daga cikin 'yan uwanta mawaka ma'ana ba su san lokacin da suka taso suka rika zuwa suna miƙa mata nasu karin da aka yi musu ba kamar su alhaji musa dan bade alhaji audu wazirin dan duna alhaji husaini jikan boka hajiya manu coge wane ne kuma ban ambata ba to to haddasa ni ali dawo miƙawa suke bayawa suke yi har sai aka yi wani abu na wani yaro da na taba gani wata rana yana ganin ana tallar abincin kare a talabijin ya kalla ya kalla bakinsa ya kawo ya waye lashi abin nan ya ce ina ma ni ne kaye. <laughs> wato sai nake jin kamar in je in ce ko in yi maki dan tari ne madan lahajiya to da Allah mutanen alhaji garba dan kwairo su matso kusa mutanen alhaji garba dan kwairo su matso kusa amma kafin su zo kafin su kintsa da Allah bari in hanzari in karanta waɗansu saƙonni nan da muka samu daga waɗansu masu sauraron mu masu mana fatan alheri ah, da farko ga takardar alhaji ji alhaji yahaya ji sani gidigori dan majalisar karamar hukumar kusharki ta arewa ah, a can jihar naija a garin kagara yake cewa ina mai matukar farin cikin isar da saƙona ga dukkan ma'aikatan gidan rediyon tarayya na kaduna tare da wakilansu na jihohi wato saƙo na godiya da kuma taya murna gidan rediyon tarayya na kaduna ba shi da mai iya faɗar kashi biyu a cikin kashi ɗari na ayyukansa ga wannan nahiya ta afirka saboda haka ne ma nake buƙatar in kawo shawarar a sanya ma wannan gidan rediyo sunan african service of radio nigeria kaduna domin ba afirka ta yamma kawai ke cin gajiyar shirye-shiryen wannan gidan rediyo ba har sauran sassan afirka baki daya a ƙarshe ina jinjina ma dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo kama daga babban su zuwa ga ma'aikaci na ƙarshe wato ire-iren su mai gadi da masanja domin na san ɗaya da ɗaya a cikin wato suna ɗaya daga cikin waɗanda ke taimaka ma waɗannan a ayyukansu wato domin ayyukansu kammalu. ina fata gwamnatin tarayya za ta taimaka wa wannan gidan rediyo akan dukkan bukatunsu ni ne mai sauraron ku ya hayaji sani gidigori dan majalisar ku shirki ta arewa a jihar kwara a jihar niger sai kuma wata takardar daga namu mai sauraron mu a kullum murtala muhammad wanda yake aiki a bankin bank of the north wato bankin arewa reshensu na 5 shi ma a jihar niger yake ta ina matuƙar farin ciki da samun ikon rubuto muku takarda ta musamman domin in taya kuma na cika shekara talatin da kabar wannan babban gidan rediyo ina matuƙar farin ciki duk da shirye ku na yau da kullum da kuke taimaka ma dukkan jama'a ƙasa najeriya har ma da ƙasashen duniya lallai wannan gidan rediyo kun yi rawar gani akan dukkan shirye-shiryenku tun ma ba lokacin wata mai alfarma na azumi ba da kuke ta ilmantar da al'umman musulunci ta ɗauko tafsiri daga wurin manyan malaman ƙasar nan a kuma fannin siyasar ƙasar nan kuna ƙoƙari ƙwarai da gaske da fahimtar da al'ummar ƙasar nan ba tare da nuna bambancin siyasa ba kuma duk ma'aikatan ku mutane ne masu karama da sanin ayyukansu yadda ya kamata ba tare da tsoro ba ko son zuciya kuma ina fatan sauran gidajen rediyo na ƙasar nan za su koyi da ku domin ci gaban kasar mu baki ɗaya da zaman ta lafiya na roƙon Allah shi taya ku roƙon wannan gagarumin aiki da ƙoƙarin ku akan dukan ayyukan ku baki ɗaya a kullum in ba gidan rediyon ku na buɗe ba ba zan san abin da duniya take ciki ba Allah ya taimake ku ya taimaki kasar mu da gidan rediyon baki ɗaya ni ne mai sauraron ku Murtala Muhammad ma'aikacin Bank of the North yan wato reshen Faiko a jihar Niger to iyakar wa'annan sakonni kenan a yanzu alhaji garba dan kwairo ka shirya alhaji garba dan kwairo da jama'a ka kun shirya na san waka wata a kake zarowa da allah ku ba su wuri su kintsa na yake Thank you.

karatun ƙur'ani ka rufe da karatun ƙur'ani Yeah. Najeriya na da rai Najeriya kai ne na ɗaya Do ka kai ne na ɗai Do rediyon da an ka ba na Najeriya har ƙasar waje dole ne a ce maka baba gidan rediyon ce maka baba mai waya ka manoma gidare mai waya ka yan kasuwa gidan rediyon tarayya wajen hajjikin musulunci addini kullum yana tawaye kan su gidan rediyon wajen ilimi na zamani kullum yana tawaye kan su gidan rediyon ƙungiyoyin kulam na najeriya na gabari na yamma har kudu har arewa kullum yana waye masu kai in mutum ya yi kamfani ne ya je gidan rediyon tarayya ya je ya yaba da sanarwa sai duniya ga ta wannan zai ne

I got Double.